ti alibashir ya yi jagoranta ya sana waƙe hausa har da hausa fulani na gaishe ku 'ya'yan hausawa na yaba taku diyan fulani don ku kuka ajiye hausa fulani hausa fulani hausa fulani dan hausawa da makwabta masu kallon jaruma hausa tv ina muku gaisuwa irin ta hausawan da wuri wato a hoku zamani mai tsawo fulanin nan na zaure suna tare da hausawa su kuma waɗancan na daji suna can a dajinsu suna abubuwan da suke yi tun bahaushe ana kawo mai sakamakon yau dabbaka tana kaza gobe dabbaka tana kaza har ya zamanto ma aka rufe kwata-kwata aka ba kawo mai sakamako to dai ka shi kowane lokaci karamci ke gare shi sai ya batunsu. saboda ai tamkar yaren shi ne ba ma tamkar ba a'a yaren shi ne tunda dukiyar shi ce suke kulawa da ita to sai ya kyale su abu na farko dai tukun da nake so jama'a su sani duk kasashen da na afirka inda ke da hausawa da fulani ba ka da ƙasar da ake amfani da wannan suna na hausa fulani sai najeriya kawai domin sunan hausa fulani a najeriya aka kirkira shi don kirkira ce kuma tura mulkin mallaka su ne suka kirkiro wannan hausa fulani kuma yadda suka yi har suka kirkiri wannan hausa fulani shi ne idan muka koma baya bahaushe ba abin da ya sani sai auren zumunci bai yadda ya auro ɗiya ko ya aurar da ɗiya in ba ga bahaushe ɗan uwan shi ba ko da ko ba a cikin garin ba ne ko da ba a cikin garin shi ba ne bai yadda ya aurar da ita ga wani wuri ko wata ƙabilai ko shi ya auro sai bahausa ɗan uwan shi kamar da shi ma ba fillacen ya yi wannan kwaikwayo wanda bai yadda ya aurar da iyatai ko ya auro sai mafi filata yan uwashi. wanda har zuwa yanzu din nan fulanin da ke cikin dajin nan suna na rike da wannan kamar yadda mafi yawan hausawa mu don mukan gasken magana a bangaren hausawa an samu rauni nan amma har yanzu mafi yawan Hausawa mu waɗanda suke zaune a karkara ba birane ba waɗanda suke zaune a karkara har gobe wannan al'adai suna nan riƙe da ita duk da ana wo masu shiga kutse tura mulkin mallaka su suka yi ƙoƙarin cusa wannan na cewa to ko tun da kun daɗe da junanku kun san junanku to me zai hana yadda zumuncinku zai ƙaru ku yi auratayya tsakaninku tun da an san baka da abin da ke ƙara alaƙanta zumunci irin aure to kun ga bafillace muna da bafillacen daji muna da bafillacen zaure sannan muna da hausa fulani shawara ta da ita ce idan kun kasance hausawa ta wajen uwa da wajen uba da kyau idan kuma uba ne ba haushe uwa yar wata kabila ku yi ƙoƙarin tusa ma kanku hausanci don da uba ake ado ni na faɗo a bare na biyu saboda ubana ne bahaushe wata kuma barbara makwabtan karku ce mana harbilanci 'a son juna ne da son ci gaban kabilar mu don babu kabilar a duk faɗin duniya da za ta yarda da irin abubuwan da ake hausawa a yau menene hausanci gaskiya zumunci kishin hausa da son hausawa